zan yi amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na matata. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Katin farko ashirin na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Yahaya Salihu, shugaban masu sauraron CRI Club a Kwanga a jihar Nasara tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da Muhammad Idi Gargajiga a jika da Fari Gombe, da Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da Ado Yaro Gashuwa da kuma Dan Jummai direba Caranci. Yana gaida Bura Dada, Fatiskun da Ubayo mai gyaran agogo lafiya. Yannan kuma ya ce a gaida masa da matansa, Lami da Mariya da DJ da kuma Adama. Duk duk ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da aƙilu zamani almajira malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Hayya Salihu shugaban CRI Club a Konga, jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Zainab Diyar Baba Fawa birnin Zazzau a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Wanda ta buƙaci a gaida mata da matan Alhaji Nuhu Tela unguwan Masa da Hajiya Hadiza da kuma Alhaji Isa Babba ɗan haya da Lami Alhaji Habu Jamu mai shayi sannan a gaida mata da Hajiya Ladi 'yar mahauta da yayyinta 'ya'yan abdu baba fawa birnin zazzau da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya katin da ke na yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen muhammad naziru yaron baban gida mai 'yan kunne tudun wadari jihar naija tarayyar najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da raliya da jabir yaran tukur harka tsohon garin rijau da yaran baban gida ɗan agwai mai lemu railway kaduna da kuma yaran kabiru mai kawash gangaren nefa kwantagora da yaran baban gida mai albasa 'yan albasa caranci da yaran alhaji manjo mai blouse zuru jihar kebbi sai yaran alhaji gambo dan fas dan saran kano da yaran usman tanimu tv da rediyo babban dodo zaria daga ƙarshe ce a gaida masa da yaran aminu kano kano mai nama bacamaro tudun wada kaduna tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji faifan farko da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban kungiyar masu sauraron rediyon ƙasar ta jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Muhammadu Gande Fire Service Sokoto da Alhaji Ibrahim Audi Lambo karamar hukumar kware a jihar sokoto sai alhaji musa ɗan kauye argungu a jihar kebbi yana gaida alhaji isa dillalin shanu gunfara jamhuriyar nijar da liman yahaya mai littattafai malbaza jamhuriyar nijar sai alhaji yusuf mai kayan wuta kasuwar izala numan jihar adama da Dahiru ba'are mai tsohon kasid kuci jihar kebbi da kuma sani fari gidan ganawan mako a jihar sokoto tarayyar najeriya daga ƙarshe ya ce a gaida masa da abu mai kifi na larai minana ta jihar sokoto tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero masu sauraro ga faifan farko to madalla. Daga hannuna ke da wuya sai na ɗauko katin da hajiya kamariya matar Alhaji Abbarori likita layin kasuwar mata fage Kano ta aiko mana domin mu karanta mata shi na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Fatsima Binta matar shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da Hajara Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Lami Habu Jamu mai shayi tashar kuka. Tana kuma gaida Indo Awolu gwamna wafa da Hafsi da Rabi matan Dr. Yusuf Sakasin Lukoro da Sabuwa da Bebi matan Bago Action mai Naira. Sannan ta ce a gaida mata da Habiba mai funkasau matar Ibrahim Wada Buruntumau da matan shugaba Ali Aware garin Malam da kuma matan shugaba Falalu mai farar ƙasa Zaria ta ce a gaida mata da matan shugaba umaru mai sai da katin zaɓe su ba da matan shugaba badaru mai gwanjoji meta da matan mutari mai fali waya na ibawa sai matan hassan gege employer yan kura da matan shugaba awali rimi mai shadda sabon garin shagamu daga karshe ta ce a gaida mata da mai gidanta alhaji abarori fage kasuwar mata kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ita ce hajiya kamariya matar alhaji abarori likita layin kasuwar mata fage kano kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen shugaba na madina yahaya dakar senegal na kulob zumunci da ke dakar da ya buƙaci a gaida masa da ashiru baba na gari mai gari wanda ke zaune a senegal yana kuma gaida adamu haɗaɗe na gari mai gari shi ma mazauni a ƙasar senegal sai lawali safo uban dawaki senegal da alhaji malam malinta a galim tinyar kamaru sai alhaji ibrahim malam bako a galim yana gaida salihu kale a galim kamaru da kuma hamadama malam abertuwa kamaru sai yaya alhaji galim kamaru da kuma nuhu direba galim kamaru yana gaida alhaji bajo galim kamaru da malam dan azumi kamaru da kuma alhaji gambo na malam liman galim yana gaida alhaji balaraba garba galim da alhaji mustapha bariyat saudi arabia daga ƙarshe ya ce a gaida masa da mai wada tela galim da fatan duk sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba yahaya na madina kar senegal masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Thank you. madalla. Sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi malumfashi jihar Katsina da ya buƙaci a gaida masadda. Aminu gidan baka noma sani mai nagge da kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa yana gaida aliyu magaji marabar musawa da yusuf bala na yaya doce wele rediyo sai aminu alhaji bukari da kwaro nijar da hafizu Bala, raba gusau da mai nasara nasarawan funtuwa sai kuma khalil muhammad marmara yana gaida sanin shaga kofar Kaura, katsina da sada sa'idu daura da sana'atu yahaya da ke garin karfi daga ƙarshe ya ce a gaida masa da rahama muhammad falladan zaria da fatan sun ji za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahaya abubakar karfe malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen madan ailo matar habubakar makaniki lange-lange sabon garin gashiwa jihar yobe tarayyar najeriya da ta buƙaci a gaida mata da mijinta habubakar injiniya lange-lange da kuma Alhaji Gambo ringin sabon garin gashiwa da matarsa Madan Zainabu Alhaji Gambo. Tana gaida Malam Ali Kiraje mai sai da magani da Hamisu mai kayan miya sabon gari da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da kuma Ismaila Bala na Alhaji Awwalu. Tana gaida Mustapha mai kayan miya gashiwa da matarsa Kande mai sai da ɗan wake. Sannan ta ce a gaida mata da Muntari, Yarima Sarkin Telolin Fatis kuma da fatan duk sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce madan ailo matar habubakar makaniki lange-lange sabon garin gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya har yanzu ina sabon garin gashuwa a jihar yobe inda na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen hadiza kumatu diyar alhaji gambaringin sabon garin gashuwa da ta Bukaci, a gaida mata da mahaifinta alhaji bako alhaji gambaringin da kuma matarsa madan Zainabu Abu tana gaida Alhaji Hamisu mai kayan miya da al da Habu makaniki injiniya lange-lange da matarsa madan Ailo Habu. Tana gaida Ismaila na Alhaji Awwalu Tabako da Alibuge na Alhaji Kiraje Sabon Gari sai Mustapha mai kayan miya da matarsa madan Kande Mustapha daga ƙarshe ta ce a gaida mata da malam malam mai zanen hula gululu ta fatan sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su ita ce hadizatu kumatu diyar alhaji gambo ringin sabon garin gashiwa jihar yobe tarayyar najeriya masu sauraro ku saurari wannan faifan. لا تقولي لا حبك الكلمة هاي ينسيها ما أريد أسمعها من نفسك ولا تعيديها أنا نصحك شوف غيري بس وفية وياه صيري أنا نصحك شوف غيري بس وفية وياه صيري انك تقولي حبيبي مثل القلب طلعيها من تقولي لحبيبي مثل القلب طلعي To Daga jihar Yobe na garzaya na isa Iko a jihar Lagos tarayyar Najeriya da na karɓo gaisuwa da fatan alheri Adamu Aliyu Gulde da ke zaune a can jihar Ikon da ya bukaci a gaida masa da Amadu Abacha Macina da Adam A. Adam gashiwa da Umar Fo'eva gashiwa, Yana gaida Ahmad Indiya gashiwa da Garba na Kwalo a Jaura da Suleiman Haruna Gaidam sai Anwar Muhammad Gaidam yana kuma gaida Ali Muhammad Gaidam da Abba Tijjani Gaidam da kuma Yusuf Muhammad Gagarawa sai a Tahiru Hashin Gasol da Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa da Hamisu Jeta da Kasim Gamawa sai Malam Malam mai zanen hula gwalolo da kuma Umar mai bukar dambuwa daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Bashir Muhammad dambuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ngulde. da ke zaune a jihar Lagos tarayyar Najeriya. Kati na gaba daga jihar Lagos na garzaya ne na je jihar Kebbi inda na karbo gaisuwa da fatan alheri daga wajen injiniya Sama'ila Zakka da kuma Yakubu Sanusi garin Duna a jihar Kebbi wato katin haɗin gwiwa da suka buƙaci a gaida musu da Umar Ibrahim Gwamba da Malam Bello malamin makaranta Gwamba sai bala na kende mai kashe maye sabon garin gwamba ga su kande ba guda nefa kwasara sai sani makeri makerar gaso zagga da kuma alhaji usman yaro gulma ya wuri sai dan asabe mai fata ya wuri da malam ango malamin makaranta ya wuri da alhaji aminu ɗinkin jiga da kuma kabiru abubakar bulan yaƙi sukutu da sani a shahura mai goro birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi daga ƙarshe ya suka ce suna gada dukkan 'yan ƙungiyar muryar talaka ta najeriya da jamhuriyar nijar da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su sunan injiniya sama'ila zakka da yakubu sani sanusi garin duna jihar kebbi tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin لا تقولي لحبك وانا دونك ما اعيش كافي مو طلعت روحي هالكذب يمع ودليش وانا دونك ما اعيش كافي مو طلعت روحي هالكذب يمع ليش انا بس عندي سؤال والله ما خلاه ترى انا احبك الكم ولد Yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Haruna Chaske, sabuwar gandu baban Walid da kuma Haladu Garo mai shayin kwalla na asali takuntawa a jihar Kano tarayyar Najeriya da suka buƙaci a gaida musu da sakatare Usman mai injin sharaɗa da PRO Adamu mai injin sharaɗa suna gaida shugaba Musa Tela ɗinki ba kuɗi a jiya da lawan injiniya Daf Katsina Road. da odt umar monita mai nama sai alireka fegin sanusi sharaɗa da likita a barori layin kasuwar mata fage da kuma alhaji halilu dattiyola baban nabila takuntawa Suna gaida Alhaji Sani Usman Togai Gumel a jihar Jigawa. Daga ƙarshe suka ce a gaida musu da Uban Bini da Nura mai albasa sharaɗa a jihar Kano. Da fatan dukkansu sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su su ne Haruna Chaskes a sabuwar gandu Baban Walid da Haladu Garo mai shayin kwallana asali ta kuntawa a jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe filin namu na zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin, wanda na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum baban gida mai 'yan kunne tudun wada Rijau a jihar Naija tarayyar Najeriya. Kuma ya buƙaci a gaida masa da ya'u mai neman na aure bangi jihar Naija da sajan a gyaro ta ɗan sandan Najeriya bangi da tukur haka tsohon garin Rijau jihar Naija. yana neman a gaida masa da malam malam mai zanen hula gwalolo jihar bauchi da zai da bala kofa sabuwar birnin kebbi da pro yunusa alhassan 1000 and sai shugaba yunusa yaro maza bayan mata mina daga ƙarshe ya ce a gaida masa da dalhatu garba manjos gobir samar zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine baban gida mai yan kunne tudun wadari jau a jihar Niger tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kamar kullum Jamila ce ta yi ɗawainiyar sada na da ku. Ni Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing nake fata za a kasance cikin ƙoshin lafiya, mu zama lafiya, Allah ya ba mu alherinsa. Amin. جرحك انسان بوسني هنا وهنا بلك جرحك انسان خلك جرحك ينساه تبوسني من الخدين لو نظل زعلانين تبوسني من الخدين لو وايد والله بوسني هناك منك زعلان حتى لو مو غلطان غلطان أنا منك زعلان اتعمدت أزعل عليك واسكت بعد ما حاكي اتعمدت أزعل عليك واسكت بعد ما حاجيك حتى اخذ اللي اتمناه بوسني بوسني بوسني حتى لو مو غلطان اني منك زعلان حتى لو مو غلطان لك زعلان اتعمدت ازعل عليك واسكت بعد ما حاجي اتعمدت ازعل عليك واسكت بعد ما حاجي حتى خذل الاتمنى بوسني بوسني نار